na hudu jama'a daga cikin jiran giyar kasusuwan da muke a wannan dandali namu na salafiya na bi salafiya namba 7 zogarar muciya sabon garin zaria jihar kaduna najeriya taken kasadin shine duniyar aljanu da shaitanu muna bayyana cewa aljanu ƙabilu ƙabilu ne yarurruka ne harsuna daban-daban ne addinai daban-daban ƙungiyoyi daban-daban ɗariƙu daban-daban aƙidu daban-daban amma sai muka ɗauko jimillar abin da Allah yake faɗi daga aya farko zuwa ta sha biyar cikin suratul jinni to a aya ta bakwai sai ce wa annahum zannu su aljanu sun zaci kama zanantum kamar yadda ku mutane kuke zato Allah ya ba'asa Allahu ahada cewa Allah ba zai tayar da kowa ba wato mutane daga cikin mutane su mutane sun kasu kafirai ake nufi kafirai sun kasu kashi uku game da alkiyama jama'a wasu kafirai suka ce inna zunnu illa zanna zato muke yi wa ma nahnu bi na ba mu da tabbas ko za a yi ko ba za a yi ba ko ga mu dai waɗannan ne aljanu suke ba da labari suka ce to su ma da zato suke kamar yadda mutane ke yi nau'i na biyu na mutane akwai mutanen da suka yadda za a yi tashin alkiyama an fahimci wannan da kyau amma fa kafirai ne suka ce tare da kafircin su kuma wayan an je kiyama za su shiga aljanna wani kafiri ne barkeken ƙato yana da 'ya'ya manya-manya suna bin shi a baya su ne mai bodyguard suna gadin shi sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai gajeren wando yana nuna wa annabi cinyoyin hannu da na kafa murɗe ɗan ƙato ya ce ka dube ni ya muhammadu yanzu ni ɗinnan ni ɗinnan yanzu mala'iku za su iya kama ni su saka ni a wuta ya ce haba ya ce ko da za su iya kama ne ya ce ka dubi 'ya'yan nan nawa ya ce kana jin za a iya buge waɗannan a kama ni ya ce ka sake tunani muhammadu ni fa mai kuɗi ne ga kuɗi ga ƙarfi ga 'ya'ya sai Allah ya ji zafin wannan magana Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا yace baka ga wanda yake ainihin wato kafircewa ayoyin Allah ba kuma wai ya ce ranar kiyama za a kai mishi 'ya'yan shi da dukiyoyin shi wai za su tare shi Allah ya ce attala al-ghaiba ya Ko kiyamar ne jama'a in za a yi fim karfe goma ba ana fara samfoti ba dan kaɗan fara gani to an yi mishi samfotin kiyama ne ya ga yadda za ta faru ya ga ya haye ko ku sun yi alkawari da Allah ne sai Allah ya ce kalla babu daya ba a yi mai samfotin kiyama ba ba a yi mai alkawarin zai shiga aljanna ba sai Allah ya ce sanaktubu ma ya ƙulu duk abin da yake faɗi zamu rubuta wani muddu lahu min al'azabi madda zamu faɗaɗa mashi azaba risu hu ma ƙolu abin da yake alfahari da shi zai basu a nan baya ‘ya'yan zai mutu ya basu dukiyar zai mutu ya basu Allah zai gaje su Allah ya ce wa ya atina farda zai zo wurin mu yana matsiyacin shi shi kadai to yanzu kun ga wannan ya yadda da tashin kiyamar amma bai yadda da ita a yadda take ba ya yadda da ita a karkace aqida ta biyu a jahiliya kenan aqida ta uku akwai waɗanda suka ce kiyaman ma ƙarya ce ba za a yi ba shine Allah yace za amal ladina kafaru allan yub'asu wai kafirai suka ce faufau ƙarya ne ba za a tashe su ba sai Allah ya ce kul bala wa rabbi kace ƙarya kuke na rantse da ubangiji na latuba asun sai an tashe ku summa latunabba'unna bima amiltu za a ba ku labarin duk danyen aikin da kuka yi wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah to yanzu kun ga abin da aljanu suke cewa jama'a ku ji da kyau shine suna cewa ne su aljanu suna ƙaryata tashin alkiyama kamar yadda suka ji wasu mutane suna ainihin ƙaryata tashin alkiyama ko mun fahimci wannan da kyau aljanu ba su gushe ba suka ci gaba da cewa wa anna kunna naqa'udu min ha maqa'ida lis-sam'i kuma da muna zuwa mu kewaye sama muna jin hirarrakin mala'iku faman yastami il'ana amma a yanzu na aha wa anna lamasna sama'a ko aljanu suka ce yayin da muke zuwa muna kai ainihin wato gewaye ga sama fa wajadnaha muli'at harasan sai muka ji sama tana cike da tsaro shadidan tsaro mai tsanani wa shuhuba sannan tana cike da yula duk wanda ya je jiyo hirar mala'iku za a biyo shi mun fassara wannan mun yi bayani sai suka ce wa anna kunna ƙa'udu min hama ƙa'ida lissam'i saboda da muna zuwa muna zazzaunawa a sama muna jiyo hirarrakin mala'iku man yastami il'ana wanda di je jiyo gulma yaje jiyo labari a yanzu ya ji lahu shihaban rasada zai samu an ainihin biyo shi da wani tauraro bakin wuta yana nan yana dakon shi da ya je za a biyo shi mun yi bayanin waɗannan a baya ina fatar an gane sai suka ce to da muka ji an yi wa sama irin wannan tsaro sai muka ce wa anna na nadiri mu ba mu sani ba a sharrul urida bi man fil ardi sharri ake nufi da mutanen duniya shi yasa aka tsara sama ba ma iya zuwa ɗibo labarai ko kun fahimta saboda suna zuwa suna ɗibo labarai suna kawo wa boka boka yana samun kuɗi ko mutane suna samun labarai da suke so to wannan abu da aka yi sharri ake nufi da sama daga eh, mutanen ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada koko ubangijinsu yana nufinsu da shirya ne shi yasa ya sa tsaro a sama to magana ƙarshe ita ce Allah yana nufin ya shiryar da duniya ne shi ya sa aka tsara sama da za a rinka ɗauko alkur'ani ana kawowa sarki ya tabbata ga Allah jama'a ba wanda bai ci albarkacin annabi Muhammadu ba kuma babu wanda baya cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi yanzu kun ga da saman haka take a buɗe duniyar haka take ba tsaro amma zuwan annabi saboda ƙur'ani zai zo sai aka saka matakan tsaro saboda me aljanu sai suka ce Allah yana nufin sharri ne da mutanen duniya ko alheri wannan ayar ka dube ta da kyau tana bayyana ashe zuwan alƙur'ani alheri ne ga duk duniya ba wai ga musulmi ba zuwan alƙur'ani rahma ce ga duk duniya ba wai ga musulmi ba kafin ƙur'ani ya zo babu fitilar da ta kai hasken wannan jama'a duk wani ilimi da kaga duk wata fasaha duk wata kimiyya da ka gani daga qur'ani aka samo ta to ashe qur'ani menene jama'a qur'ani littafin shirya kenan qur'ani yana shiryarwa yana kawo alheri duk wata haɓaka da kake gani yanzu ta zo ne sakamakon alqur'ani jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu magana ƙarshe ta zama ita ce daidai kenan am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufin su shiryu ne ubangiji yana nufin shirya ne don haka ya tsara sama qur'ani ya sauka sai suka ce wa anna minna salihuna daga cikin mu akwai salihai bayan Allah waliyai wa minna duna zalika daga cikin mu akwai waɗanda suke ba salihai ba ba mutanen kirki ba yan me kenan jama'a yan iska yan ta gaban hadari in aka ce suwa na mutanen kirki to aka sifa yan iska kenan to daga cikin aljanu kaji akwai nagari akwai na banza yanzu ka fara fahimtar cewa aljanu ma ka kamar mutane ne ke yanzu cikin mu ba ga akwai ustazai akwai wanda yake shi ba ustazu ba shi ba dan iska ba haka za gan shi shiru ba abin da ya shafe shi ibadar yake yi a mummuke yake iskancin shi ma dai gashi nan shiru kai ma sai kai shiru akan shi ko kuwa to aljanun yadda mutane suke akwai na gari akwai na banza su haka suka ce suke kun ga za a samu area boys cikin aljanu kenan za a samu yan daba yan sara suka cikin aljanu kenan sai suka ce kunna fara'iqa qidada mu ɗariƙu ne daban-daban aƙidoji ne daban-daban kun ga mahallin shahid kenan dan dama abin da muke son mu kawo kenan da muka ce shin su ma aƙidoji ne daban-daban ma'ana a cikin aljanu akwai musulmi ya yadda Allah ɗaya ne akwai kirista wanda yake cewa Allah uku ne akwai bayahude wanda bai yadda da kowanne annabi ba sai Musa akwai ba Maguje wanda yake bautar gunki akwai ba majushe mai bautar wuta in ka dawo cikin musulmi a cikin aljanu akwai salafu akwai khalafu su wane ne salafun aljanu waɗannan aljanun da ke magana su ne salafu a cikin aljanu don su ne suka yi zama tare da annabi su ne almajiran annabi daga cikin aljanu yanzu su ne magabatan kenan ko to ashe cikin aljanu za a samu akwai salafiya kenan a cikin aljanu din nan akwai waɗanda suke yan ta'adda ne yan takife ne waɗancan da suka ce duna zalika to za ka samu yanzu akwai magadansu kenan ko to haka kamar yadda muka ce za ka samu salaf za ka samu salafi za ka samu wanda yake khalaf za ka samu khalafi a cikinsu za ka samu ɗan ɗariƙar tijjaniya za ka samu ɗan ƙadiriya za ka samu kaza misali akwai aljani kirista da ya shiga jikin wata musulma sai ya lazimta mata sa cross yarinya ce musulma mai kula da addini amma sai ga ta da cross ga hijabi ga komai amma ga cross tana cikin tafiya da zarar ta ga reverend father ko ko pastor sai ta faɗi sai ta yi mishi sujuda haka ga ta kuma musulma sai da aka zo aka yi rukuya aka yi karatun qur'ani ya bayyana sai ce shi kirista ne shi ya sa mata ta rinka sanya wannan cross din sannan duk inda ya ga fada ko fasto sai ya sujuda ya gaishe shi sai a ga ita din ce ta sujuda kun ga kirista ne akwai wanda zaka gan shi dan iska ne bai damu da addini ba da zaran aljanin ya shige shi sai kuma kaga yana damuwa a masallaci zai kwana a kaza saboda aljanin yana yin waɗannan abubuwan yana kula da addinin amma kuma ya tafi yana yin wannan iskancin yana zaluntar wani har ya shiga jikin shi ina fatar mun gane to akwai ɗariƙu daban-daban da ke cikin mutane da cikin mutane akwai 'yan tijjaniya akwai 'yan Kadiriya, akwai masu mandiri akwai 'yan shi'a akwai 'yan kaza duka wanda ka gani to akwai a cikin ainihin aljanu a wannan munasabar ce wannan da ke gabana tafsirin ibnu kafir ne da ya zo kan wannan kalma akan kunna fara'ika kidada sai da ya kawo wani asari wanda insha Allahu ta'ala ina so zan karanta mana shi amma bari mu karasa abin da aljanu suke cewa ku ji sai suka ce wa anna zananna mu aljanu a da sanda muke kafirci dan waɗannan musulmi ne ke wannan magana muka zaci cewa allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba wato asar da suke kafirci suna daukan cewa za su iya gagara Allah za su iya gudu yace to sai suka ce amma a yanzu mun tabbatar da cewa faufau ba za mu iya gagara Allah ba kuma ba za mu iya gudun Allah ba ko da mun gudu da kafa domin san ba mu gudu ba kun ga yanzu sun zama musulmi kenan wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi sa'ad da muka ji shiriya sai muka yi sai muka yadda da ita sai su aljannin suka ce fa man yu'min bi rabbihi wanda duk yadda da Allah ubangijin shi fala ya khafu bakhasan wala rahaqa to kar ya ji tsoron zalunci kar ya ji tsoron za a yi mai runto in dai ka yadda da Allah to ka tafi kiyama salin alin ba zalunci ba runto a kiyama an fahimci wannan da kyau wa anna minnal muslimuna aljanu suka ce cikin mu akwai musulmi wa minnal qasituna akwai azzalimai to me yasa nan da suka ce daga cikin mu akwai musulmi ba su ce daga cikin mu akwai kafirai ba ma'ana a cikin musulmin akwai waɗanda suke musulmi ne azzalumai daga cikin musulmi azzalumi shine mai zagin wani mai sa hannu ya ɗibi dukiyar wani ko ya sa hannu ya bugi wani ko ya sa hannu ya rubutun ƙarya akan wani ko ya sa harshe ya zagi wani ko ido ko makamantan haka yanzu wannan musulmi ne amma me azzalimi saboda annabi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi suka zauna lafiya baya cin mutuncin su da baki baya sa hannu yayi to yanzu sai suka ce daga cikin mu akwai musulmi akwai kuma me alqasituna azzalimai to azzalimai anan yana iya daukan azzalimuna na kafirci saboda sun zalunci kansu Allah ya halice su amma sun zalunci kansu sun kafirce mu azzalimai azzalimai musulmi mai zalunci suka ce daga cikin su akwai sannan sai suka ce faman aslama amma duk waɗanda suka musulunta fa ula'ika taharraw rashada waɗannan sun dace da shari'a aljanu suka ce wa ammal qasituna amma masu zalunci fa fa kanu li jahannama haɓaba waɗannan su ne makamashin wutar jahannama kafiran ne koko musulmin ne a zaliman su za zama makamashin jahannama jama'ar musulmi takaitacciyar magana kenan wadda ainihin wato za mu faɗi don ka ji yadda nau'in aljanu yake a nan ne sai al'imamu ibnu kafirin yake cewa wa qala ahmad ibn sulaiman an najjab fi amalihi qala haddathana aslam ibn sahlin bi hashlin حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول الأعمش تابعيني وجاء ابن ديتشي تروح إلينا جني muna zaune wata rana sai muka ji wani aljani ya ya afko wato kamar kawai sai muka ji murya wani aljani kusa da mu kamar mutum ne kuna zaune kawai sai ku je magana da ku kawai suna zaune sai suka ji wani aljani ya magana da su fa qultu lahu sai na ce da shi ma ahabba ma ahabba ta'ami ilaikum wani abinci kuka fi so ko aljanu qala fa qala sai yace al urzu shinkafa wannan da ya zo zamanin shagari da ya ci wahala ke dan da ake cin masara ko kaji wai shinkafa aljanu suka fi ci su ma kaji qala sai ce atainahum bihi sai muka zo musu da ainihin shinkafa faja'altu aran luqma turfa'u yace sai in ga ana daga loma wala ara ahadan amma ba ni ganin kowa ga abinci an aje sai mu ga abinci ana daukewa kun ga magana da na faɗi ran nan ana iya jin magana aljani a yi magana da shi ba tare da an gan shi ba gashi jama'a tafsirin ibnu kasir nake karantawa fa a cikin mujalladi na ƙarshe tafsirin suratul jinni wannan tafsirin yau akalla shekara ɗari da mutuwar mai shi ba gumi ya rubuta shi ba fa ba kwanan nan aka yi shi shekara ɗari bakwai da rasuwar shi malamin yake cewa sai muka ga ana daga loma amma ba mu ga mai daga lomar ba fa sai na ce fikum min hadhihi al-ahwa allati fina kuma kuna da kungiyoyi na son zuciya irin waɗanda suke cikin mu qala na'am aljani sai ce i akwai kungiyoyi fa sai na ce da shi fa man rafida fikum me matsayin yan shi'a cikin ku qala sai ce sharruna sune ashararan mu ibnu kasirin yace عرفت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج البزي sai na kai wannan isnadin hadisi wannan asari zuwa ga malamin mu mai suna alhafizul mizzi ko ya inganta faqala sai yace hadha isnadun sahihun ilal al-a'mash yace ya tabbata zuwa ga a'mash da ya bada wannan labari ma'ana kun ga su ma akwai kungiyoyin a cikinsu. su to me yasa suka ware shi'a da cewa su ne sharrin su saboda su shi'a addinin su kawai ya takaito akan zagin sahabbai ne yanzu dan shi'a da zaka ce mishi luba za mu magana amma mu aje sahabbai gefe guda Ni magana addini amma manta da abubakar da umar da muawiya da kowa ni magana namu mu yanzu Shi shikenan ba magana jama'a mun gane wannan da kyau ko jama'ar musulmi takaitattun bayanai kenan dangane da abin da ya shafi aƙidojin aljanu ko an gane wannan da kyau to kaga daga nan zaka gane kamar yadda na faɗi suna da aƙidoji da ƙabilu daban-daban da makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yanzu mas'alar da za mu faɗa a kai ita ce mas'ala mafi girma a wannan ɓangarori da muke tattaunawa jama'a ita ce shin ko aljani yana cutar da mutum to ya kamata ka gane cewa aljani yana cutarwa daga ainihin wani bayani da ran nan a takaice na ce aljanu yana daga muguntar da shaiɗanunsu suke yi har sukan zo su shaƙe musulmi lokacin mutuwa don kada ya faɗi la ilaha illallah mun faɗi wannan ko saboda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya ce wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to idan shedanin aljani ya so ya maka asarar wannan sai zo sai shaƙe kasan da zaka mutu har ajalinka ya zo ajali kuma in ya zo ba a jinkiri sai zan kana cikin gaibuba kasuma baka cikin hayyacinka daga nan sai rai ya fita baka samu damar faɗin kalmar shahada jama'a wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ba to mecece maganinta na faɗa mana maganinta tun ranar addu'a ce annabi yake abu dauda ya rawaito hadisi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min alhadmi hadmi wal gharqi wa an yatakhabbatani shaytanu inda al ku karanta cikakkiyar addu'a tana da tsauna dan takaita mana ne in kawo inda ku karanta ta tana cikin littafin al'afkar na al'imamin nawawi Allah na roƙon ka tsare ni kada gini ya danne ni kada wuta ta cinye ni kada ruwa ya haɗiye ni ya Allah ka tsare ni duk da shaidani ya buge ni lokacin mutuwa to kun ji mafita daga wannan jama'a yanzu wannan cutarwa ce ko ba cutarwa ba ce cutarwa ce to ina so ka sani ya kai ɗan uwana mai saurare aljani ko shaidan ko iblis yana da cutarwa da yake da ita ga ɗan adam wadda ya kasa ta kashe biyu akwai cutarwa ta kusa akwai kuma ta nesa cutarwa ta kusa ita ce a nan yana ƙoƙarin ya hallaka ya lalata jikinka su ne waɗannan abubuwan da muka fara faɗi aljani yana saka farfaɗiya jama'a amma a nan yan boko kar ku gaggawa yi mini musu saboda zafin kai yana damun yan boko shekaru wajen ɗari shida da suka wuce ibn qayyim a cikin tibbin nabawi ce wasu yan boko sun yi musu cewa aljani baya saka farfadiya ibn qayyim din nan malami ne na musulunci amma kuma ya karanta harkar likitanci sai ce farfadiya iri biyu ce jama'a ku ji wannan farfadiya iri nawa ce iri biyu akwai farfadiya ta aljanu akwai farfadiya ta murɗewar jijiyoyi farfadiya ta aljanu yadda ake gane ta ita ce idan mutum yana faduwa yana farfadiya sai kuka ga in ya fadi yana jan jikin shi yana kaiwa zuwa ga rijiya ko ga wuta ko yana jawo wani makami yana bugawa ga jikin shi to kusan cewa wannan ka ku kai shi psychiatric ka ku kai shi wurin likita ku kai shi a mai karatun alkur'ani farfadiyar shi ta aljanu ce idan ko ga mutum in ya faɗi ya farfaɗiya zai buɗe baki mai yiwa ƙudaje su ta shiga ya wuye ta zuba to wannan farfaɗiyar shi ba irin ta aljanu ba ce takaitaccen misalin da za ka iya bambancewa ke an fahimci wannan da kyau ko daga cikin alamar farfaɗiya ta aljanu za ka rinka jin surutai ko kana gane ma'anarsu ko baka gane ma'anarsu wani zai ta gargada da baki haka misali duk wannan alama ce da ke nuna farfadiyar shi ta aljanu ce to abin da za ku yi mai abu ne mai sauƙi. kullum gari ya waye ku rinka karanta mishi suratul fatiha kafa bakwai kullum yamma ce ku yi mai fatiha kafa bakwai har Allah ya bashi sauƙi. jama'a mun gane wannan da kyau kun ji abu na farko kenan idan kuwa farfadiya ta zama ta murɗewar jijiyoyi ce ko taɓuwa ƙwaƙwalwa to wannan kuma mafi kyau shine sai a kai shi psychiatric wato asibiti da suke bada magunguna irin waɗannan jama'a an gane wannan da kyau amma dai ku karanta littafin at na nabawi za ku ji kamsassun bayanai fiye da waɗannan to yanzu wannan farfadiya da aljanu suke sawa jama'a su buge ɗan adam su rinka jan shi ya kai jikin shi ga wuta ko ga rijiya ko ya ɗauko makami ya bugawa cikin shi jama'a cutarwa ce ko ba cutarwa ba cutarwa ce to amma kuma saboda cutarwa ce in har musulmi ya samu wannan cutar ya mutu a haka to aljanna za ta tabbata gare shi insha Allah saboda hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani mutum mai suna Afa'u yace na je karatu wurin malami na Abdullah dan Abbas sai yace kana so in nuna maka wata mace yar aljanna sai yace ala gafata malam ina so sai yace kaga matan nan baka fata yace yace eh, yar eh, aljanna ce sai ibnu abbas ya ce tana fama da ciwon farfadiya sai ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kalmar da ta yi amfani da ita da larabci abin da ta ce inna hadhihi arwaha tusri'uni ya manzan Allah isko kai suna buge ni yanzu wannan farfadiyarta ta me kenan ta aljanu ce ku karanta fathul bari sharhin bukhari mujalladi na goma kitabu tibbi ta ce iskokai suna buge ni sai manzo Allah ya ce to in kina so in roƙan miki Allah zan roƙan miki idan kuma zaki ki haƙura haka Allah ya kaddara miki ki haƙura za samu aljanna garanti sai ta ce to ta haƙura ta ce amma in sun buge ta suna saka ta tsiraici ya roƙan mata Allah in sun buge ta su daina sa ta tsiraici annabi ya mata addu'a a haka wannan mata ta rayu tana farfadiya har ta rasu jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kun gane wannan da kyau wannan na daga cutarwar da aljani yake yi wa ɗan adam saboda me saboda ya lalata jikin shi ko daga cikin cutarwa ta lalata jiki jama'a akwai saka hauka wani sahabi ya ce ya musulunta ya ji ya zauna ya yi karatu ɗan kaɗan haka wurin annabi sai ya dawo ya dawo kawai sai ga wasu mutane sun ɗaura wani mahaukaci su mutanen ma ba musulmi ba ne sai suka tare shi suka ce kai mun ji ka musulunta ko mutumin naku ya zo da wani karatu na alheri ga mahaukaci yana dukan mutane mun ɗaure shi mun rasa yadda za Ya ce to gani sabon musulunta amma sai na ce bari mu gwada mu gani sai ce sai kama shi mai fatiha kafa bakwai da safe da yamma da safe da yamma har kwana uku sai wannan mahaukaci sai watsake kamar bai taɓa yin hauka ba Ya ce suka kawo raguna guda ɗari suka bashi ya je gaya wa annabi annabi ya ce sai ka karba tun da alheri suka yi maka yanzu wannan farfaɗi wannan haukan hauka ne wanda aljanu suka saka mishi na ciwon kwakwalwa to daga cikin hauka akwai hauka na taɓuwar kwakwalwa akwai hauka ɗin kuma na psychiatric akwai kuma wanda zai je sha wani kwayo ne ya likita kwakwalwar shi sai ka je wurin malamai su za su iya bambance maka waɗannan amma an kuka bi laccan nan mu a hankali wata ran za mu zo mu muku bayanin yadda ake gane kowane abu ɗaya ɗaya ɗaya insha Allah amma yanzu abin da muke so mu tabbatar maka aljanu suna cutar da mutane daga cikin cutar da aljanu suke wa mutane aljanu su ne wa mutane sata mun kawo hadisin abu huraira ba sai mun maimaita shi ba to haka annabi yace duk sanda zaka rufe ka ko wani abu sai ka ambaci sunan Allah in ba haka ba aljani zai iya zuwa ya sata da makulli da komai sai a je a sace kuɗin akwai 'yan kasuwa da yawa aljanu sun karya su za su je su kwashe kuɗinsu nan din nan aka kawo mana wani ɗan kasuwa a nan nan kasuwar sabon gari yake sai ya yi ciniki ya tara kuɗin sai aljani sai je kwashi sai da aka zo aka yi mishi rukuya duk ya zo ya fallasa asiri shi aka tambaye shi bayan ya tashi haka ne ya ce haka ne sai ya yi kasuwanci ya rufe kuɗin shi ram a kasuwa gari ya waye ya zo ya buɗe ya buɗe akwati ya buɗe sai ga an kwashe kuɗi aljanin shi ya ce ne kun ga cutarwa ta ɓangaren dukiya kenan cutarwa ta ƙonawa mun bayyana a ɗazu aljanu suna saka gobara gobara a kasuwa gobara a shago gobara a gida ina fatar mun gane to waɗannan takaitattun abubuwa da muka bayyana muna so ne ka fahimci aljanu suna yin su ne don cutar da ɗan adam ga jikin shi ko ga lafiyar shi ko makamantan haka aljanu sukan kaɗar da cikin mace ciki ya faɗi aljanu sukan ainihin yi wa mutum kambin baka tusar jaki da irin tawada da ake cewa tawada Allah ta fito duk mun yi bayanin waɗannan abubuwa sannan yana daga cikin manufarsu a nan duniya shine su ga sun raba ka da addinin Allah su hana ka sallah ko su hana ka sallah akan lokaci ko a cikin jama'a ko makamantan haka daga cikin cutar wasu su lalata mutum ya zama ɗan iska ya ƙi abin da zai amfanar da kanshi sa'o'inka suna kokarin su yi kaza su yi kaza kai kuma yau ka sha giya nan ka sha taba nan ka nemi mata nan kai caca tsufa ya zo ya kama ka baka na kanka komai ba duk yana daga abubuwan da shaidanu sukan sanya mutane to waɗannan abubuwan duk in ka tattara su manufar su kenan ta kusa to manufa ta nesa kuma ita ce kamar yadda Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir abin babban manufar shaidan duk gwagwarmayar da yake shine wai tun da dai akan annabi adamu ne aka tsine mai albarka ya rantse da Allah cewa sai ƴaƴan annabi adamu gaba ɗaya sun lalace sai Allah ya ce baka isa ba sai dai na banza daga ciki to waɗannan na banzan abin da iblis yake so shine duk yadda zai yi ya ja su a tafi wuta duk yadda zai yi a ja su su tafi wuta shi kuma Allah saboda iyawar shi da gwaninta shi dukkan wanda kuka gani ɗan adam ne sai da Allah ya mai gida aljanna saboda aljanna gidan gado ce gare mu don nan aka halicci annabi adamu nan aka halicci hawwa'u a nan suka rayu <clears throat> waye sababin fitarsu iblis iblis shine sababin fitarsu to in gane iblis shine sababin fitarsu to sai Allah ya ce yanzu aljanna kuma sai adamu da 'ya'yan shi sai sun yi gwagwarmaya ko to shi kuma iblis ya ce in dai yana da rai to ba za su shiga aljannar ba to amma tunda Allah ya halicci Adamu aljanna an kaddari mu zurriyar shi za a yi ma aljanna kowa yana da gida a aljanna to in aka waye gari wannan dan adam ya ki bin baban shi adamu ya ki bin Allah kenan ko ya bi shaidan ko to sai a kai shi wuta gidan makiyin baban shi to amma kuma nan ga kufan gidan shi ga gidan shi to ya za a yi shine in aka gama shiga aljanna yan wuta suka gama shiga sai Allah ya kira alkiyama da yawmut tarabun ma'ana gadon wanda baka tashi da gadon shi ba an waye gari aljanna kowa ya shiga to ga gidajen aljanna sun rabu ina masu gidajen nan sun saba ma Allah suna wuta sai a ce to kai wani hada da waɗannan gidajen kai wani hada da waɗannan gidajen kai wani hada da waɗannan masu waɗannan gidajen kuma suna wuta to kar ku manta a can wutar kuma dama fa ba a neman musu mashiga ba wuta kuntatacciya ce danna su za a yi dan haka aka ce wa uzlifatil jannatu aljanna rama rama za a zaunar da mutane cikin ta ba za ta cika ba dan in ta cika makil ai ba za ta yi dadi ba amma wuta fa halim talati kin cika sai ta ce halmin mazid ko akwai ƙari ne ta cika din amma tsoron Allah ne yasa take karaya haka ce haka za su sai Allah ya ce kin cika ta ce ko dai akwai ƙari sai Allah ya aza kafar shi akai sai ta ce to ta cika ta cika sai ta cika ta yi maƙil ga azaba ga wahala ga dauɗa ga ƙarni duk musiba ta haɗa a cikin wuta to idan aka gama haɗuwa a cikin wuta ɗin nan masallacin juma'a ma baka ga sai an haɗu liman yake hudu ba to aka gama haɗuwa a wuta sai limamin jahannama sai ya miƙe ya jawabi maraba welcoming address kenan marhaba week iblis sai ya miƙe wa qala shaitanu lamma ku al-amru inna allaha kun wa'adan wa'ad haƙ ko wa wa'adtukum fa Hudu ba iblis kenan sai ya miƙe tsaye ya ce Allah ya muku alƙawari na gaskiya in kun bi ni wuta idan kuka bi shi aljanna sai kuka ƙibin shi sai kuka bi ni don haka yau ga ku a wuta sai ce fala lumuni wa lumu fusako. kada wanda ya zarge ni kowa ya zargi kanshi ba za ku cire ni ba ba zan cire ku ba sai ce kai lalle yau azalimai sun yi asara sai ya shige wuta yayi jawabin mara ba kenan to kaga babban manufar shi to wannan manufar tashi babba yana da hanyoyi da yawa da yake cin mata daga cikin hanyoyin da yake cin mata jama'a su ne nake so takaitattun bayanai a nan zan yi insha Allahu domin yau wa'azin namu ba so muke ainihin mu daɗe ba daga cikin wannan manufar tashi da yake so ya cimma na farko yakan ainihin shiga jikin ɗan adam ya saka mishi wasu wasi an fahimci wannan yakan je ya haɗa kai da wani lalataccen ɗan adam ɗin don ya rinka cutar da sauran 'ya'yan adamu kun fahimci wannan da kyau jama'a to yanzu mun fara magana a kan shaiɗan ko aljani yana shiga jikin mutum kenan ko baya shiga gaskiyar Namari, malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu a kan cewa aljani yana iya shiga jikin mutum ba wai shafa ba kawai yana shiga jikin mutum daga cikin dalilan da ke tabbatar da haka shine nassin Alƙur'ani wanda ya faɗi da yake cewa ya akuluna riba la na illa kama ya allazi yatakhabbathu shaitanu min almasi masu cin riba a nan duniya ba za su iya miƙewa ba sai irin miƙewar wanda shaiɗani yake buge shi idan ya shige shi almasu a nan jama'a ba shafa ba shiga saboda namiji yakan sadu da matar shi ya ɗau azzakarin shi ya saka a farji amma sai a ce masaha ya shafe ta a ya sadu da ita kinaya aka yi masu cin riba mecece riba jama'ar riba iri biyu ce akwai ribal fadli misali hulan nan nake da ita kai kuma kana da takalmi sai ka ganni zan tafi kasuwa zan sai ainihin takalmi ina da hula sai ka ce a ah, to ai ga takalmi in kana so mu yi canji mana kawai shikenan sai in karbi takalminka sai kai kuma ka karbi hulata mun yi canji kenan ko to wannan haramun ne menene halal shine aikin cinikin hulata in hulata ta tabbata naira ɗari takalminka ya tabbata naira ɗari da ashirin yanzu kaga ana yin abun ba a duhu ba kenan to sai a yi ciko shine abin da bahaushe yake kira kakara to babu laifi amma kawai canjin abin ba a san kima ba balle ciko ya kama wani ko kuma a gane an yi kankan kanto bai halatta ba to in aka yi irin wannan canji an yi riba don haka kakara ciniki ne na halal in dai ba an zalunci mutum wajen kakarar ba ka zo da tsohuwar mota ka sai su siya naira dubu ɗari biyu sai ka cika naira dubu tamanin sai ka ɗauki wata tunda an san kuɗin taka an san kuɗin tasu to ya halatta ko kun fahimta to idan kuwa kawai aka ce to kawo wannan motar taka ɗauki waccan sai ka ɗauka ba a san kuɗin taka ba ba a san kuɗin tasu ba to haramun ne wannan riba ta shigo ciki wannan ita ke kira ribar fadli riba ta biyu ita ce riban nasi'a sai ka je wurin alhaji ranka ya daɗe ina son da Allah a taimake ni da bashi zuwa ƙarshen wata ni ma'aikaci ne sai alhaji ya ce to ga bashin atamfa da ya baka wannan bashin atamfa ƙarshen wata ya yi sai ka zo ka ce alhaji ka san mu dama muna aiki wuri kaza ne to ba su ba mu ba gashi wata ya ƙare yanzu wannan dubu biyar taka ka ɗan ƙara min jinkiri nan da kwana uku za a ba mu albashi sai alhaji ya ce atabau ko a bashi yanzu ko kuma in kuɗi suka kai gobe to naira ɗari ta hau in suka kai jibi naira ɗari ta ƙara hawa in suka kai gata naira ɗari ta sake hawa irin bashin banki jama'a an gane to wannan ita ake kira riban nasi'a wato ribar jinkiri matakar jinkiri ya faru sai a ƙara maka matakar jinkiri ya faru sai a ƙara maka ko kun gane wannan annabi ya yi misali game da munin riba ya ce mafi ƙarancin kwatanta munin riba shine mutum ya zina da uwar shi mutum ya zina da uwar wannan in aka gwada da riba to kamar ya ci 'yar ƙaramar riba kenan Allah ya kiyaye idan kun gane wannan sai Allah ya ce masu cin riba in aka tashi kiyama to ba za su iya tsayawa ba za su tashi sai su faɗi za su tashi sai su faɗi kamar me sai ce kamar wanda shedan yake buge shi in ya shige shi yake yi me kenan me farfadiya ka taba ganin me farfadiya sai ga yana daga kai yana faduwa sai ga ya miƙe tsaye sai ga ya sake faduwa to ranar kiyama a dandalin kiyama duk wanda kaga yana yin haka to riba yake ci jama'a kun gane wannan wannan aya wasu malamai da suke rayuwa zamani suna fassara ta da ainihin present day economy tattalin arziki na duniyar yanzu cewa duk ƙasar da take cin riba to tattalin ta ba zai taɓa tsayawa ba ko ya hau sama sai ya faɗi ko ya hau sama sai ya faɗi yadda ana ganin shi yanzu a zahiri wannan aya dalili ce kamar yadda al-Imam tabari ya kawo ainihin hadisi da ke tabbatar da haka cewa aljani yana shiga jikin mutum an gane wannan tun da gashi har in ya shiga zai rinka buge shi yana faɗar da shi sannan daga cikin dalilan sunna jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tafiya sai wata mata ta zo da ɗanta karami sai ta ce ya manzon Allah kaga wannan yaro nawa aljani ya shige shi yana damun shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kawo shi mu gani da ta kawo shi sai ya ce kai fita ni ne manzon Allah sallallahu alaihi sallam yanzu cewa fita yana nuna me ya shiga ina fatar mun gane to ba za mu tsaya mu ɓata lokaci akan wannan ba don an wuce lokacin musun aljani na shiga ko baya shiga a musulunci ba a taɓa samun waɗanda suka ce aljani baya shiga jikin mutum ba sai mu'tazilawa amma duk malamai sun haɗu aljani yakan shiga jikin mutum saboda ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa aljani yana yawo ko shedan yana yawo jikin mutum duk inda jini yake yawo a ina jini yake jama'a a cikin jiki to duk inda jinin yake aljani yana shiga yana bin guru kaga yana shiga cikin jikin kenan shi yasa sai kaga ya shanye wani kafa wani ga kunnan faka-faka kamar zomo amma baya ji ga ido dagwa-dagwa kamar gunki amma baya gani me yasa saboda ya shiga ya lalata na'urorin da ke sa hasken gani din ko kuma ainihin kaifin ji din yana shiga jikin mutum shi yasa zuciyar yake juya ta domin zuciya ita ce cibiyar jini a cikin jikin ɗan adam to aljani in ya shiga ya zauna a zuciya sai ta ainihin jujjuya ta yadda yake so bargo ma wurin zaman shi ne a cikin jiki shi yasa sai ga kafa ta shanye ko ta murguɗe ko kuma aljani ya rike kafa sai ga ta kasa daga kafa ko kaga an tayi irin abin nan da ake cewa wane ko wance yana da matundumi ne ko menene suke cewa eh, ko jinjirmi sai kaga kafa ta kumbura ta yi dam ba wani abu ne ya tsire ta ba a kafa ta abin nan saboda aljani ya shiga ya yi ainihin shedancin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to idan kuka gane wannan jama'a kamar yadda na faɗi sai mu dawo sai mu ji a hankalce abu ne wanda hankali bai musu ba kyakkyawan hankali ya yadda aljanu suna iya shiga jikin mutum nasoshin malamai da dama daga cikin malaman tafsiri irin Ahmad bin Ambali an tambayi al imam ahmad bin hanbali kamar yadda ya zo a cikin risalatul jinni ta shekul islam ibn taimiyya abdullahi dan shi yace qultu li abi na cewa babana inna aqwaman yaz'umuna annal al-jinniya la yadkhulu fi badil insi baba wai wasu sun ce wai aljani bai shiga jikin mutum in ji abdullahi yake cewa dan eh, baban shi imamu ahmad ibn hanbali wa qala sai yace ya bunayya yakzibun ya kai dana waɗannan mutane ƙarya suke huwa za ya takallamu ala lisanihi ga aljani yana magana a bakin mutum yanzu kun ga wannan magana ta imamu ahmad ibn hanbali ta tabbatar da abu biyu ta tabbatar da me aljani yana shiga jikin mutum har gashi imamu ahmad ya ce ba gashi yana magana a bakin mutumin ba imamu ahmad ibn hanbali ya faɗi wannan ina fatar mun gane to idan kun gane wannan jama'a likitoci 'yan zamani waɗanda zafin kan likitanci yake ɗaukarsa suna cewa wannan hayaniya ce to suna karyata abu ne wanda yake hakika tun lokacin da ne waccan lacca a Kongo campus A biyu Zaria nake faɗin cewa tun a wannan lokaci yau shekara goma kenan da yin waccan lacca 1996 eh, a ƙasar America jama'a da suka yi bincike suka gane hauka ɗin nan za a buga a buga a buga a buga mutum bai warke ba a psychiatric asibitin mahaukata sai wasu musulmi suka ce suna da wasu ayoyi na ƙur'ani in aka saka mahaukaci ya ji yana warkewa turawan nan sai suka sa aka gwada a kaset ana sawa mahaukaci irin wannan sai su ga yana zambarwa sai su ga yana zullo sai an rike shi sai suka bi sai suka gina wani irin studio haka ɗaki wanda suka cika shi da ainihin lasifika sama da ƙasa da gefe da gefe sai aka samu ɗaɗɗan ɗaki sai zama an zuba kwamfutoci a ciki idan aka samu mahaukaci an buga an buga a asibitin mahaukata bai warke ba sai ce to suna ganin wannan sai an sa mishi Allah's music tunda kafirai ne su turawa ne sai an sa mai waka Allah din nan sai a ɗauko ainihin kaset ko cd na alkur'ani sai a danna cikin kwamfuta sai a kunna ɗakin kwamfuta za ta ta yi ba tsayawa a saka ƙur'ani izu sittin a kan cd na kwamfuta sai a saka a kunna mushi shi sai a kulla ɗakin ya gama tsallan shi da zambar shi aljanin ya ji bala'i mai yawa ya gude ba shi wuri shi kuma kawai zai tashi ya gan shi sai nemi kofa ya buɗe sai ya fito ya warke kenan a america har yanzu haka suke wannan teknolojin ya yaɗu wurare da yawa a ƙasar saudi arabia yanzu abin ya ma wuce yadda kake tunani duk wanda yake da tashar talabijin ta nalsat duk wanda yake kama nalsat jama'a ya je ya sa autosat zai kama wata sabuwar tasha a ƙasar jordan mako kamar hudu da suka wuce aka ƙaddamar da ita an fahimci wannan da kyau ko wannan tasha ana ta sa wani malami yana nan yana ta bayani akan rukuya yadda ake ruƙuya da abubuwa irin wannan to duk sun yi irin waɗannan ɗakuna na irin da ake jefa mahaukaci kawai a saka mai karatun ƙur'ani in ya watsake sai ya abin nan in Allah ya na ɗauka a can da makon da ya wuce kafin in taho idan na koma zan taho da kasar ɗin wanda da yake so sai a ɗauka mishi za ga malamin yana ta bayani har ya zauna yana karatun sai ya ce a saka wannan kasar ɗin na bidiyo ga mara lafiya a zaunar da shi a ɗakin ana zaunar da shi malam yanzu zai rikice to inda za ku rirrike shi malamin ya ci gaba da ya ci gaba da yi tas aljanin sai ya gudu ya bashi wuri sai ku ga ya da hayyacin shi a tashar nalsa suka kaddamar da tashar a jordan take tashar gaskiya ku yi hakuri saboda bata daɗe ba ni ma ko sunanta ban rike ba amma dai duk wanda yake da nilesat in ya daɗe, mai yawa baka kama tashar ba yanzu ka koma gida ka sa autosat akan nilesat za ga ainihin ka kama ta za ga malamin yana ta yin bayanai yana kuma karanta da irin waɗannan ayoyi da abubuwan za ka samu ilimi mai ɗimbin yawa akan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan abubuwa suna tabbatar da cewa babu shakka aljani na shiga jikin mutum to aljani na shiga jikin mutum ta ɗayan dalilai biyu ne ta wani ɓangaren jama'a dalilin farko shine dalilin shi kan shi dalili na biyu kuma shine dalilin an saka shi to ku aje dalili na biyu an saka shi za mu tattauna wannan bari mu ɗau dalilin farko dalilin farko shine aljani yakan shiga mutum da kanshi to me ke sa aljani ya shiga jikin mutum da kanshi ta yaya aljani yake shiga jikin mutum ma'ana ta ina kuma yaushe to waɗannan tambayoyin zan amsa mana sauran waɗancan ɓangare na biyu kuma su ne za mu ci gaba laccanmu insha Allah. me ke sa aljani ya shiga jikin mutum da kanshi shi aljanin ba turo shi akai ba shine yana shiga ne saboda sha'awa ko ramuwa ko zalunci abin da muke nufi da sha'awa jama'a aljani yakan ga yarinya sarkaceciyar yarinya sai ya ji yana santa sai ya zo sai ya ainihin shiga jikinta sai ya rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita yana ɗaukanta yana yawo da ita yana ainihin zuwa suna waƙe-waƙe a wuraren lambu da sauransu wannan shi ake kira namijin dare da hausa da larabci shi ake kira ashik ashik lover boy an fahimci wannan da kyau to irin wannan yarinya takan samu kanta a hali ɗayan abu biyu ko dai in ya zo zai sadu da ita ta yadda da shi to sai ku ganta budurwa sun tuɓe biya lafiya lau amma duk wanda ya zo ya mata magana aure za ta ci zarafin shi saboda me aljanin yana zuwa yana biyan bukata da ita don haka ba zai cutar da ita ba amma idan tana kin yadda da shi to shi kenan sai rinka tsimbirar da ita ta rinka ramewa gashin kanta yana zubewa sannan ta rinka masifa masifa ba shiri tsakaninta da uwarta ba shiri tsakaninta da kowa duk ta bata da ƙawayenta ta bata da yan uwa ta bata da iyaye saboda me tunda shi ma bai samu bukatar shi ba to zai lalata ta kuma ya lalata mutuncinta a wurin kowa kun fahimci dalili na farko shine al-ishq wato son ta yake shine wuce yake cewa son uwar dawa kun fahimci wannan da kyau to irin wannan takan gane za mu zo za mu yi magana akan wannan amma yanzu ina faɗin dalilan da yasa yake shiga ne insha Allah takan yi mafarki kamar yadda na ce wani lokaci sai ta ga yana yawo da ita yana tashi sama da ita to idan matan aure ta samu kanta irin wannan halin ita yakan bullo mata ta rinka yawan bari an fahimci wannan ta rinka ganin mafarkai na munanan abubuwa ko ta rinka mafarkin jarirai da abubuwa makamantan haka ban san tsawaita bayani a nan don za mu zo gabar da za a yi maganar wannan dalili na biyu da yasa aljanu ke shiga jikin mutum namiji ne ko mace dan kamar yadda kaga ya shiga jikin mace haka zai shiga jikin namiji saboda kawai yana son shi sai ce yana son shi ya zama abokin shi sai ya rinka zuwa mishi suna hira wani lokacin yana rikida wani lokacin yana kawo mai kuɗi wani lokacin a bacci gwargwadon da yadda zamu zo mu bayani a gaba insha Allah dalili na biyu jama'a aljanu kan shiga jikin mutum saboda ramuwa kamar yadda muka faɗi zan yana daga wurin zaman su dokin kofa yo dokin kofa ɗakin ka ne ofis ɗinka ne gidanka ne gonarka ce ya za a hana ka shiga sai zo ya zauna sai ya miƙe kafa shi ko kuma sai aljana ta zo sai ta shimfiɗa ƴaƴanta ƙanana ka zo wucewa baka sani ba ka fagam fagam fagam sai ka taka kana taka shi kenan sai ya shige ka da an zo an ce me yasa sai ya ce ai yana ramawa ne ka zalunce shi ka kashe shi da ko mun fahimci wannan da kyau jama'a irin wannan na ramuwar yana nan birjik sukan shiga ainihin su lalata mutum su haukatar da shi ko su yi mishi wani abu kamar in kawo misalin irin wannan na ramuwar wata rana ina zaune falon wani abokina muna hira a abuja sai yaran shi suka zo suna gaishe ni to a ciki daga ciki akwai dan wan shi yaro dan karami bai wuce shekara takwas ba da ya zo suka zauna da ya tashi zai tashi sai na ga ya yi wani irin sufa haka ya miƙe sannan sai na ga yana dawowa kamar kadan duniya kuma wai zai miƙe na ce a wannan wasa ne ko sai aka ce wai haka yake tashi na ce a ko dai shigantaka aka ce ai bai da lafiya ne an yi sai na ce a me ya same shi sai shi ya ce shi ma bai sani ba a kira uwar aka kira uwar sai ta ce an je wani malami a lokacin wai a jabi jabi inda tashar mota abuja take an je wai malamin ya ce wai spinal cord ce ta karye wai laka ce ta karye sai na ce a kai wannan malamin bai san abin da yake ai in laka ta karye mutuwa ake yi sai na ce je yo alwala yana yin alwala na zo na karanta fatiha sai kawai na je ina cewa ni ne waye kai sai ya ce abubakar ne abubakar eh kai da waye ce da ibrahim ina ibrahim din ya ce a ya gudu kai ne baka da kunya ka tsaya ya ce a ya tsaya yi bayani ne ya aka ya ce a'a ya taka musu bebi ne kalmar da ya amfani da ita kenan wa ya taka musu jariri ne na ce tun yaushe suka ce tun yana karami shine da ya taka musu jariri ya kashe musu shine su ma suka shiga sai suka tsaya mai a gadon baya kaga inda malamin ya kuskure ke sai suka tsaya mai a gadon baya shine baya iya miƙewa sai yayi wannan abu ne to za ku fita ku bashi wuri da sharaɗin ba za su kuda ba eh to shikenan suka fita yaro ya atishawa shikenan haka je aka siyo mahabbatin sauda kwana biya na shafa mishi kenan ya watsake alhamdulillah rabbil alamin yanzu a shahid anan me yasa wannan aljanin ya shige shi ya shige na dan ramuwa yana cewa an zalunce shi ne ya rama an taba kawo wani yaro daga Bauchi haka shi kuma yaro ne mai karfi sai aka sa shi yana ainihin wato faskare a gida garin faskare sai irin abin da nake faɗi ran sai ga maciji kawai yana ganin maciji sai ya daga diga sai ya datsa ya kashe maciji da ya kashe maciji ba a wuce minti goma ba kamar yadda suke faɗi a lokacin sai kawai sai aka ga yaro yana yawo da gatari yana wulwula a gida yana duk zai kashe mutan gida gashi yaron sangwame mai malam da ƙyar aka samu wani ya samu ice ya make shi sai ya faɗi sai aka ɗaure shi lafiya lafiya lafiya shi kenan nan suka zo tun lokacin wannan magana da nake yau kusan shekara tara kenan don ina jin tun 97 ko 98 shekara tara ko takwas tun daga baucin na haka suka ɗauro shi suka zo da shi aka zo da shi lokacin muna yin rukuya jama'a ai mun faɗi lokacin da muke yin rukuya saboda lokacin nan babu yan rukuya ɗin ko to shikenan sai aka zo da shi ana zuwa da shi aka shigo ɗaki aka yi mini bayani na ce to a zo da shi na ce a kwance shi aka kwance shi aka lulluƙo shi ina fitowa malam da ya ja da baya wani chinese haka na ce eh na ce to a nemo karti wannan su rike shi <laughs> a ni kan aya na iyaye ban da karfi tsangome man kato mala ya ja da baya ya cane saka da aka samu karfi suka kwantar da shi na a tsakar gida ana yin mishi karatu fatiha aka karanta mishi sai bacci ya kwashe shi shikenan can da aka ci gaba da karatu waye sai ya ce shi ne sai fashe da kuka ya ce yana faskare ne sai matata ta zama maciji sai ya datse ta shine ni kuma na shiga jikin shi sai na ce to ni ma sai na ɗauki fansa sai na sa ya kashe wani sai na ce to kaga kuskure ya ka yafe mishi sai fashe da kuka ya ce ya kashe min mata ya banni da yara ƙanana ya zan yi kaga kamar mutum to aka ba shi haƙuri saboda ibnu taymiya a cikin risalatul jinni littafin shiga ta nan bayanul mubin fi akhbaril jinni wa shayatin ibnu taymiya ya ce in ya tabbata an yi musu laifi sai a nemi su yafe kamar mutum ne ka zalunce shi ka kashe wa mutum mata ka bar shi da 'ya'ya kwatsam ai sai ka ce to ka yafe ni ai duk sa wada ba gajiya bane to wannan aljani ne ba wada bane saboda haka na ce to sai kai mishi hakuri ka yafe shi yayi yi kuka ya yi kuka na to Allah ka yafe mishi ya to ya yafe shi kenan ya fita sai ya watsa ki yaro ya tashi kai ka san ina kake nan ya a shi bai san inda yake ba to a zariya kake zariya eh me ka shi zariya shine aka ba shi labari ka kashe maciji ya ce lallai yana faskare ya ga maciji ya kashe aka ce to kaga aljana ce ka je ka kashe to kun ga bayanin da nake ran ina fatar an gane to saboda haka gaskiya saboda Allah dole ne a tsaya a nakalci waɗannan a fahimci abubuwan nan yanzu abin nuni a nan shine wannan aljanin suna sun shiga ne wannan saboda mai ramuwa ko to sai nau'i na uku na dalilin da yasa aljani yake shiga jikin mutum shine dalili na wasa dalili na me wasa kamar yadda ɗan adam yakan je daji ya kamo biri dan ya ne ya wasa da shi to akwai aljannin da kawai in ya ganka sai ga wannan fa zai daɗin wasa sai ya shige ka eh haka malamai suka bayyana wannan zai daɗin wasa sai ya shige ka sai kana cikin jama'a sai ya maka ka da ƙasa ya ta kuje ka sai abokan shi suna ta dariya kamar yadda in ana wasa da biri ko kura muke jin daɗi shi ma wai wasa yake da kai abokan shi sune ta mai tafi shigewa na kaɗiya don Allah to ka dan kyale shi mana kaza kaza kaza misali wannan kun ga dalili na uku kenan to idan kuka gane waɗannan bayanan da kyau sai mu amsa tambaya ta gaba shine yaushe aljani ke shiga jikin mutum aljani yana shiga jikin mutum ne sa'ad da ya so shiga jikinka ba lallai ya zan akwai kofa ba idan kana karatun alkur'ani ba zai iya shiga ka ba kana wani zikiri ba zai iya shiga ka ba amma sa'ad da ka samu kanka a ɗayan halaye guda hudu ku kiyaye jama'a to aljani yana iya shigar ka shine tsananin fushi shi yasa wata rana wasu mutane suka miƙe gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suna faɗa har ɗaya yana zage-zage na ashar a gaban annabi har idanuwan shi suka kaɗa suka yi jazir sai annabi ya ce na san kalmar da da zai faɗe ta da wannan fushin zai ka daga gare shi aka ce me ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan ne to idan ka shiga irin wannan matsanancin fushi to yakan kai ka ga aljani ya shiga jikinka in an turo shi ko kuma in yana binka a baya domin abin shi ne in ya so shiga jikinka ya ga babu dama sai ta binka a hankali har sai ka kai lokacin da ka cancanta ya shiga jikinka to lokacin fushi shi yasa da zarar fushi ya zo maka aka ce in kana tsaye ne zauna in kana zaune ne kwanta sannan kai ta'awuzi sannan yi alwala waɗannan da hanyoyin kashe fushi ne jama'a an gane wannan jama'a bayan wannan na biyu shine halin sha'awa matsananciya don haka karkarin ka zama kamar bursuru in sha'awa ta zo maka idan ka ya rufe shi yasa yana daga cikin hikima ko da sha'awa ce ta matarka ta aure sai kai bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana sai zan akwai wani shaytani a kusa ya nisance ka don ka ambaci sunan Allah ka roki Allah ya raba ka ya nesanta ka daga shaytan arzikin ɗa da zai baku kuma ya nesanta shi daga shaytan an gane wannan jama'a to idan ka fahimci wannan sai a tsallaka hanya ta uku ko lokaci na uku da shaidani ko aljani yake shiga jikin mutum shine lokacin da mutum ya samu kanshi a tsakiyar wani sabon Allah ka je ka zauna a gidan giya ne gidan karuwai ne don haka da wahala karuwar da babu aljani a tare da ita ka dube su da kyau ka gani da wahala kai daga ganin su ka ba sa cikin hayyacinsu karuwa ta sha giya ta sha taba ta sha kwaya ta ficicike ta lalace duk bata damu ba to samun kai a irin wannan hali yana buɗe jikinka sai aljanna ya shiga jikinka sannan sai kuma gafala game da addinin Allah ka zauna kawai kai ba ba ruwanka da karatun Qur'ani ba ruwanka da sallah ka zama shashasha kawai holewa ka sani to wannan ma jikinka yakan buɗu sai ainihin shaiɗanin aljani ya shige ka idan kuka gane waɗannan jama'a to mun amsa tambayoyin da muka sako cewa su ne halaye da shaidani yake samun damar shiga jikin mutum to yanzu kaga ya rage maka sai ka rinka rayuwa kana kula kenan ko in ba haka ba kaga sai ka ga ka sai shaidani aljani sai je sai lalata maka amma duk abin da zai tsare ka daga wannan jama'a ba mu yi wannan lacca don mu tsorata kowa ba sai dai mun yi wannan lacca ne kaɗai don mu faɗakar mu wayar da kan al'umma kuma mun fahimci cewa al'umma wannan irin bayanan yana daga abubuwan da suke buƙatuwa ina fatar mun gane sai dai in yi maka wani hamzari ba gudu ba ya kai ɗan uwana ko ka san cewa mutumin da ya sanya laya ko guru a jikin shi ko laya ko guru ko kambu a gidan shi ya buɗe gidan kuma daga tsarin Allah ma'ana laya ba tsari take ba laya tana jawo aljani laya tana jawo aljani ba ta tsari me yake tsari karatun alkur'ani idan ka saka laya a jikinka ko kambu ko guru kamar ka buɗe jikinka kenan amma ka rinka karanta lahu da falaki da nasu duk dare kana tofawa jikinka so uku kana shashafawa ka samu cikakken tsari ba ruwanka da kambu ko guru ‘ya'yanku ku daina saka musu laya da guru a daina zuwa ainihin dogarawa wurin wacece wacece ana karɓo kaza kaza a zuwa ana ɗaura musu a kwankwaso ko a goshi ko a hannu ba daidai ba ne wannan in kana da ɗa ko ya ko ya'ya ga addu'ar da ake yi annabi ibrahim ita yake wa isma'ila da ibrahim annabi muhammad ita yake wa alhassan da husaini sallallahu alaihi wa sallam. ita ce wa وإذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان wa min kulli ainin lamma wannan addu'ar idan ‘ya'yanka na da yawa a ce sun zo sun kwanta da daddare su goma ne su talatin ne su arba'in ne su sittin ne su ɗari ne duk yadda ma ‘ya'yanka suka kasance wannan in kai ta guda ɗaya ta isa O u'izukum bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma ina roƙon Allah ya tsare ku da kalmomin shi masu cike da tsari da albarka min kulli shaitanin daga duk wani shaitani wa hamma da kuma duk wani mai mugun nufi wa min kulli ainin lamma daga duk wani ido mai makirci na zargi kaga maye kaga mai kambin baka kaga yan secret society kaga yan cult in ka tattara 'ya'yan nan suna kwance suna bacci da daddare in kai wannan addu'a kafa ɗaya sai ka bi kowa sai ka tofa mishi idan suka fara wayau masu wayo daga ciki sai ka ce to kullum da daddare ku rinka ainihin yin kulhuwallahu da falaki da nasi kafa uku uku kuna tofa kuna shafa tun daga kanku har ko ina a jikinku kenan sai ga 'ya'yanka sun zauna lafiya da izinin Allah amma kuma ba garanti ba ne domin akwai jarabawa ta iya yiwa duk da hakan kuma sai Allah ya jarabci wani ɗana naka ko Allah ya jarabci wata ƴa ka, ko wasu ƴaƴa naka kada wannan ya sa ka ce to tunda addu'an nan bata ci ba ya aka iya bari a dan sa laya ɗin a tuba kada a sa a ci gaba da karanta qur'ani ana roƙon Allah Allah zai kawo saukin shi Allah zai tsare jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to in kuka gane wannan to za ku gane hadarin sanya laya da guru da kambu a jiki waɗannan layu kuma fa jama'a da muke magana ko da laya ce ta alqur'ani jama'a malamai sun tabbatar da cewa ingantacciyar magana ba daidai bane a sata abu na biyu da nake so in mana tambihi akai jama'a daga abubuwan da ke jan aljanu da shaidanu gidaje hoto jama'a hoto na mutane ko dabbobi ko duk wata halitta mai rai waɗannan abubuwan nassin shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi cewa dukkan gida ko ɗakin da yake da hoto to mala'iku ba sa shiga cikin wannan gida an gane wannan da kyau jama'a to in kun gane wannan in mala'iku ba su shiga ba me zai biyo baya shaidanu ba su shiga to shaidanun da kansu sukan faɗi in ana yin rukuya. sai su ce in suka rasa idda za su fake sai su je su dubi ina laya take a gidan sai su makale bayanta ina hoto yake sai su makale ina ne aka kafi sai su je su makale waɗannan abubuwan jama'a mun faɗe su ne don jama'a su ji tsoron Allah su gyara kamar yadda na ce laccar mu ba za a daɗe a yau ba muna fatan duk wanda ya zo wannan lacca a nan ya saurara insha Allah ta'ala lacca ta zo ƙarshe kaɗai abin da ya rage mana shine addu'a insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka don Allah ba mu son kowa ya tashi sai an yi addu'a nan ba a wuce minti biyar ba amma kafin addu'ar tukuna bari mu bayani kamar haka kun ga karatuttukan nan da aka yi jama'a to Allah ne ya nufi za a yi karatuttukan nan ba wallahi ba a tsara su ba wato ina faɗin haka ne don muna da alƙawarin wa'azi a samuru muna da alƙawarin wa'azi a zariya fiti to kada masu waɗannan alƙawura su ga cewa kamar an manta da alƙawarin su kamar yakin badar ne kawai Allah ne ya tsara wannan abu makaranta jarabawa muke jama'a sai aka ce za a bada da hutun sansa zaɓe ƙidaya ko to da na ji hutun nan sansan zai zama akwai yan kwanaki ko to shikenan eh ai da Hausa muke faɗi in kana magana da Hausa nan mu ce Hausawa ne tashi muka yi muka ji suna cewa kila kwata nan sai da muka yi boko mu gane kila kwatan ashe turanci ne suka lalata kila kwatas ne sai suka ce kila kwata mu ma ƴaƴan sai mu ce kila kwata to shi yasa nazo ina Hausa anan ni ma sai in dabaibace irin su sansan to hmm. to hutun sansan muka zo to da muka zo hutun sansan din nan kuma sansan din sai aka ce an ƙara to mu ma sai muka ƙara to shine na ga gaskiya ni dama wallahi wasu yan littattafai na ne na zo dama zan ɗauka saboda mun riga mun gama makaranta jama'a yanzu abin da ya rage mana rubutun project kawai muke yi rubutun project kuma ni tuni na riga na gama rubutun project ɗina sai dai dan je dan gabatar da abin da na rubuta a dan gyaggyara a dan gyaggyara mini ni ma in zo in gyaggyara shikenan ba abin da nake yi a yola mun riga an gama karatu wannan rubutun project ne zuwa watan jun July August shikenan za mu kammala abubuwan da muke don haka shi yasa su ma a can yolan sai na bude musu karatuttuka na sa musu arba'un hadis nan nan na sa musu tahawiya nan na sa musu umdatul ahkam saboda ba na yin komai dama ba kasuwanci na je ba ba wani abu na je ba karatu na je to karatu ya zo karshe in aka zo jarabawa jama'a jarabawa ita ce abu mafi sauki a karatu dan an koya maka karatu ka zo jarabawa shikenan sai dai ka dan duduba sama sama sai abin nan shi yasa nan na zo in kwashi littafai na ne saboda kada in yi zaman kawai a can in je in shirya library sai in yi karatu dan wata hudu dan wata uku din nan da ya rage mini sai ga na dan yi abubuwa masu yawa to da na zo haka din aka ce an tsaya wannan lokacin hutun sansan din nan shine sai na ce to alhamdulillah shine sai na ce to a zo a yi karatu aka yi karatun kwana uku a tudun wada ko nan kuma gashi an yi na wajen kwana uku shi ma ko so uku ne ko so hudu ko so biyar sannan kuma gashi an je an yi a dogara kun ga abin yayi albarka kenan to in Allah so abinda muka faɗi daidai muna roƙon Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya sa mu gane ko a ganar da mu mu gyara in Allah bai nufi haka ba Allah ya yafe mu bayan wannan muna godiya jama'a saboda hadisin annabi ya ce babu godiya ga Allah in baka godiya ga mutane dauriya da mutane suka rinka yi a zauna tun karfe takwas har karfe sha ɗaya ko karfe sha biyu a taho daga nesa wani a ƙasa zai koma wani keken shi ta yi faci wani 'yan sanda su tare shi su mishi barazana duka dai aka daure haka ne ko ba haka ba to wannan kun ga muna fata Allah ya ba da ladan haka muna addu'a ta musamman Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da suka rasu malamanmu da malaman malamanmu Allah ya gafarta musu addu'a ta musamman ga mai wannan gida da muke yin wa'azi a kofar gidan Alhaji Muhammad Tata babanmu ne Allah ya gafarta mishi Allah ya bashi lada Allah ya saka shi aljannar firdausi jama'ar musulmi muna fatar waɗannan wa'azuzi kamar yadda muka ce in Allah ya so a yaɗa su yadda ya kamata a cikin kasusuwa na bidiyo da na audio da na cd duk baki ɗaya su shiga kuma ko ina kuma masu kasar muna ce musu don Allah su ji tsoron Allah su samu kayan aiki masu kyau saboda saƙo ne ake so ya isa sannan karatu ba za ku sake jin amona a zariya ba ƙarshen ta sai watan august ko watan september wato nan da watanni hudu ko watanni mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka ko ka ganni a zariya mai yiwuwa wata yar takarda na zo ɗauka a gurguje kwana ɗaya ko kwana biyu kada da ka ga malam ka ci gaba da sanarwa to jama'a akwai wa'azin aljanu a'a ko na mutane ba za a yi ba yawa gaskiya yanzu zan je in tasa karatuna a gaba da yar jarabawa ta in je in gama dan samu certificate mu zo ko lokal government za ta ba mu bubbuga kwamfuta ko an gama karatu ba sai neman aiki ba yawwa to sai dai kuma mu jam'iyyar mu ya adawa ce ko Ali Buhari rahmatullahi alaina to jama'ar musulmi mu cika da addu'a mu salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na to insha Allah khairin insha to wani bawan Allah ya roki cewa akwai ɗan uwan shi malam Shehu bai da lafiya a taya shi da addu'a Allah madaukakin sarki ya warkar da shi jama'ar musulmi muna tawassuli da wannan salati da muka yi wa manzon tsira Muhammadu dan Amina sallallahu alaihi wa Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya na alkhairi abin duk da ba na alkhairi ba ya Allah muna roƙonka dan girman alkur'ani ka ɗora mu akan abin da yake alkhairi ya Allah ga hannayenmu mun ɗaga zuwa gare ka mu bayan ka ne masu bukata Allah kada mu sauke hannayen nan namu baka biya mana bukata ba ya Allah ka taimake mu Allah ka amsa mana Allah ka shiryar da mu da mu, da matanmu da iyayenmu da surukanmu da ƙannanmu da yayyenmu da sauran 'yan uwanmu baki ɗaya musulmi ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka saka albarka a wannan ƙasa tamu Najeriya Allah kai mana maganin zalunci da azzalumai ya Allah maɗaukakin sarki wanda duk ya zalunce mu Allah mun kawo kuka zuwa gare ka kai ka san yadda za ka yi da shi ya Allah ka saukan mana da ruwa mai albarka Allah ka saka waɗannan abubuwa da muka karanta na alƙur'ani da hadisi a cikin kyakkyawan mizanin ya Allah maɗaukakin sarki ka ilmantar da mu abin da mu sani ba abin da muka sani Allah ka gyara zukatanmu mu yi aiki saboda kai Allah muna roƙonka haɗa kan musulmin Najeriya a bisa alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani munafinci da makirci na kafirai da maɓarnata ya Allah ka yi mana maganin shi ruɗani da kafiran Amerika suka saka 'yan uwanmu musulmi a ƙasar Iraki ya Allah ka fahimtar da su Allah maɗaukakin sarki bayan Allah da ake kashewa ba su ji ba ba su gani ba Allah ka ji kansu Allah ka wargaza ƙasar Amerika ka rusa ta Allah ka saka musu bala'i fiye da bala'in da Rasha ta shiga a ƙasar Afghanistan ya Allah maɗaukakin sarki ka saka wa Bush taɓuwa ƙwaƙwalwa a cikin hankalin shi Allah ka rikita Bush Allah ka rikita Bush Allah ka tarwatsa asirin Blair Allah maɗaukakin sarki ka watsa su 'yan uwanmu da ake karkashewa a ko'ina daga ɓangarorin duniya tun daga ƙasashe irin nasu indiya da kishmir da pakistan da afghanistan da bangladesh allah ka ji ɗansu allah ka yafe musu ya allah maɗaukakin sarki ga hannayenmu mun ɗaga waɗannan addu'o'i ka karɓa mana rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الأعظم يا حي يا قيوم استجب دعاءنا اللهم هذه أيدينا إليك متضرعين متخاشعين اللهم لا تردها إلينا خائبة اللهم إننا عبيدك وتقبل منا آمين. اللهم لا تخزنا يوم الدين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم غفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الله العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون آمين. سبحان الله وبحمده آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته